Barka da haka ‘yan uwa matasa kuna sauraron shirin labarin matasa daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya a Rimiya ne Gora. Alhamdulillah Gora da fatan kin tashi lahiya. Alhamdulillah. To yau mi kika zo mana. To Gora yau za mu kawo muku zancen wa'adin da ‘yan jami'ar Abdul Mummuni ta nan Yamai suka yanke wa gwamnati akan koke-kokensu. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu yi tsokaci akan tsarin e-report da wani zaman wayar da kai da aka yi wa matasa a jihar Doso akan wannan tsarin. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Gora ranar 21 ga watan Satumba ita ce ranar da duniya ta keɓe a matsayin ranar ƙasa da ƙasa wato ta zaman lahiya. A nan babban birnin ya mai ƙungiyar masu ayyukan bunƙasa zaman lahiya da demokradiyya Afirka ta hanyar yanar gizo wato RWAPDA sun shirya wata muhawara akan matsayin matasa wajen haɓaka zaman lahiya da kuma yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Haka ne Gora kuma hakan wata dama ce wacce matasa suka yi amfani da ita wajen ƙara wa juna sani kan jigon ga rahoton abokin aikinmu Farid Eh, Batun zaman lafiya abu ne da ya shafi kowa a duka inda ba zaman lafiya matasa ne suke sahun gaba a cikin sha'anin ta'addanci kuma a bangaren sojoji na ƙasa matasa ne. Kenan matasa ne suke taimakawa wajen samar da zaman lafiya ko kuma a a haka. Gwamnati na da nauyi da ya rataya a wuyanta na ganin cewa duka matasa sun yi karatu kuma su samu aiki ne. Yana tsammanin matasa ya kamata kamata su san nauyin da ya rataya a wuyansu su taimaka wajen samun ci gaban ƙasa ta hanyar cuɗayar zamantakewa ta gari. Gora kamar a sauran jami'oyin ƙasar Nijar, 'yan jami'ar abdulmumin ma sun koma karatu ta ranar 13 ga watan Satumba. Sai dai ƙungiyar kwadagon ɗaliban wato Iyonin ta kafa mu gwamnati wa'adi na kwanaki bakwai akan koke-kokenta. Haka ne gora ga ƙarin bayani dai a cikin wannan rahoton na Hauwa Mamman da ta shirya mana. An suma ba da darussa tun washe garin komawa cikin azuzuwa inji ji Asuman Hussaini Bashar da Ibrahim Mahmudu Abdullahi ɗayan ɗalibi da ke shekarsa ta biyu a karatun lissafi da kimiyyar na'urar kwamfuta. Gudan kuma a shekarsa ta uku a karatun koyan aikin likita. An gudanar da bada darasi a cikin tsanaki yanzu haka ma na fito daga jami'a. Mun ɗauki darasi daga karfe takwas zuwa karfe goma. An buɗe darussa daga karfe takwas zuwa karfe goma sha biyu na rana da kuma karfe biyu zuwa karfe bakwai. ritara. Amma kuma tun satin farkon komawa azuzuwan kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta fitar da sanarwar tilasta gwamnati ta shafe musu hawaye dangane da ƙorafe su masu yawa. Muna da matsaloli na ɗakunan ɗaukar karatu sannan muna da ƙarancin malamai. Ɗakin da ɗalibai suke kwana akwai ɗakin da ya kamata a ce ɗalibi ɗaya zuwa biyu ne suke ciki amma an makara ɗalibai biyar bakwai har zuwa goma. Motocin ɗaukar ɗalibai dubbai sun lalace akwai dai sauran rina a kaba bubakar sale abdullahi babban wakilin kwamitin da ke kula da bayanai da mahawarori na kungiyar ɗaliban da ake kira yunun ya ce kungiyar na fatan gani a ƙasa a game da tarin alƙawula da gwamnatin ta ɗaukar musu. Gora tsarin e-report ya fara aiki a jihar Tawa. Haka ne gora matasan da suka shiga a cikin wannan tsarin sun fara su ne ta hanyar share makwantan garinsu. Olivia Asogbavi ya halarci wajen ga rahoton nashi. Sha shida ga watan Satumba ɗaliban jami'ar Tawa sun je makabartar garin domin gudanar da shara da gyaran kaburan da suka rumza. Wannan aiki sun masa lakanin e-action ƙungiyar Europort ce ta shirya shi. Sani Abdullahi Abdullahi mataimakin babban sakataren gwamnan jihar Tawa Mun zo ne domin jinjina wa matasan da karfafa musu gwiwa. Muna kira ga sauran kungiyoyi su yi koyi da abin da waɗannan matasan suka yi. Rashid Zaku, shugaban majalisar matasa ta jihar, ya ce wannan aikin 'yan kasanci ne. Wannan aiki na jin kai wannan ne ke nuna cewa matasan sun yi hubasa su jagorori ne kuma sun sa abin da suke so. Za mu yi ƙoƙarin ganin a nan shahatawa wannan tsarin ya gudana za mu yi duka abin da ya dace don kasancewa na farko a nijar kamar yadda muka kungiyar Europol wani rukunin jimillar matasa ne da ke zamne cikin fiye da kasashe saba'in a fadin duniya. Har yanzu gora fana ayyukan wannan tsarin na europol wata tawagar ma'aikatar ministan matasa da wasanni tare da ban hannun UNICEF suka isa jihar Doso ta ranar 17 ga watan Satumba na shekara 2021. Haka ne gora sun isa ne ne domin wayar da kanin matasan jihar akan fa'idodin wannan tsarin ga rahoton abokiyar aikinmu Hadiza Hassan. Suna da yawa 'yan mata da samari na birnin Doso da suka halarci haɗuwar wadda kai kan muradun U-Report Mamman Aminu mamba na ƙungiyar U-Report Niger. U-Report muryar matasa ce tsari ne da ke baiwa matasa tofa albarkacin bakin su su faɗi matsalolin da suke wakana a cikin al'ummar su a samar da wani tsari tsakanin duk ka kungiyoyin matasa na Nijar. Ta hanyar Facebook, Twitter hanyoyin da matasa suke bi domin tattaunawa na matsalolinsu har ma kuma da shelanta abubuwan da ke ci musu to a kwarya zuwa ga masu faɗi a ji tuni a doso e-report ta samu karbuwa sosai. Muna so mu haɗa kai da sauran ƙungiyoyi domin mu jawo hankalin mutane a samu a buɗe shi a nan jihar Doso. Za mu ɗauki nufin shirya wannan tsari kuma mu kula da shi mu matasa ne kuma matasa kaɗai sun ka san matsalolin matasa don haka za mu haɗa kanmu saman wanga tsari domin mu fifita mu Nijar nan zuwa ƙarshen shekara a nan jihar Doso za mu samu mutane fiye da dubu biyu da ɗari biyar. Haka kuma a cewar Mamman Aminu Europort na neman zama wani shiri mai ɗorewa tare da ayyuka iri daban-daban zuwa ga matasa. Ma'aikata ce da take shirye ta dafawa matasa tsari ne da ko kowane ayyuka akwai masu zuwa su duba idan wannan tsarin yana kawo tasiri mai amfani kamar yadda ake fatan gani a cikin ƙasa. Wannan shiri na mai da hankali kan al'umma mafi rauni a Nijar shirin baya bukatar komi illa goyon bayan matasa. a kawo ƙarshen horon alkalan wasan kwallon kafa su 35 horo ne wanda babbar kungiyar kwallon kafa ta Nijar wato Fenifut ta Daga cikin alkalan da suka samu horon sha hudu na wakiltar wasannin ƙasa da ƙasa hudu kuma mata ne. Kuma gora horo ne wanda ƙwararri biyu na babbar kungiyar kwallon kafa ta duniya wato FIFA da kuma ƙungiyar UFOWA suka bayar. Sai kuma fannin gasar Scrabble gora da aka buɗe a nan babban filin wasan Stade General Sani kunce na nan babban birnin Yamma mai karo na uku kenan wacce ta tara 'yan wasa 64 wa'anda suka zo daga dukkanin jihohin kasar Nijar. Matasa da dama na da cikin 'yan wasan sai da rashin isasshen hali ya hana aza gasar makarantu ta wannan wasan. anan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuwa za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtin.